Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 23 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku je cewa kungiyar kiristocin hausawa da fulani da ake kira kungiyar masihiyawa ta ce babban matsalar ta ce samun haɗin kan al'umma don kawo ci gaba a najeriya muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu el hikaya zai gabatar kana akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gida jibril zai kawo muku amma yanzu sai mu gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministar harkokin wajen Jamus ta faɗa jiya Lahadi cewa Jamus ba za ta ƙi yarda ba idan Poland ta yanke shawarar tura tankunan yaƙi da Jamus ta ƙera zuwa Ukraine don taimakawa a yakin da take yi da 'yan Rasha masu mamaya. Annalena Babok ta shaidawa tashar talabijin ta Faransa LCI cewa yayin da Poland ba ta nemi izini don fitar da tankokin yaƙi biyu kiran Leopard zuwa Ukraine ba, ta ce idan buƙatar hakan ta kasance ba za mu hana ba. Ukraine ta daɗe tana neman manyan tankokin yaƙi domin yaƙar sojojin Rasha da ke amfani da tankokin zamani fiye da na makaman Ukraine. Har zuwa lokacin kalaman Babak jiya Lahadi, Jamus ta yi jinkirin aika nata Leopard guda biyu zuwa Ukraine ko amincewa aikewa daga ƙasashen da suka sayi tankoki daga Jamus. shugaban gwamnatin jamus olaf scholz bai bayyana ko jamus za ta amince da baiwa ukraine tankokin yakin ba amma kamfanin dillancin labarai na reuters ya nakalto shi yana mai cewa za a yanke irin wannan shawara ne tare da haɗin kan ƙawayenmu ciki har da amurka jirgi kai tsaye daga ƙasar china ya sauka a tsibirin shakatawa na bali da ke ƙasar indonesia a karan farko cikin kusan shekaru uku bayan dakatar da tafiya tsibirin saboda barkewar annoba akalla mutane 210 ne ke cikin jirgin da kamfanin lion air na indonesia ya haya jiya lahadi na zan da ke lardin gondong da ke kudancin china zuwan jirgin ya biyo bayan matakin da china ta ɗauka na ɗage tsauraran matakan hana zirga-zirga na ƙasa da ƙasa na aka sanar a ranar 8 ga watan janairu kuma ya zo daidai da sabuwar shekara wanda aka yi bikin jiya Lahadi. Jirgin zai rinka zuwa sau ɗaya kowane mako a zagayen farko a cewar kakakin kamfanin Lion Air. Hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar California da ke Amurka da ya sanadin mutuwar mutane goma ya harbe kansa har lahira. Shugaban 'yan sanda na karamar hukumar Los Angeles Robert Luna ya ce, mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an 'yan sanda suke dab da motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi kokarin yin harbi na biyu. Luna ya ayyana wanda ake zargin da Hu tran mai shekaru 72 da haihuwa ya ce babu sauran waɗanda ake tuhuma da suka tsere. Babban jami'in 'yan sandan ya ce harbin da aka yi da yammacin rana Asabar a gidan rawa na Star Ballroom da ke Monterey Park ya yi sanadin mutuwar maza biyar da mata biyar tare da jikkata wasu mutane goma. An ji ba kadan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, ƙungiyar Kiristoci Hausawa da Fulani da ake kira ƙungiyar Masihiyawa ta ce babban matsalar ta ce samun haɗin kan al'umma don kawo ci gaba a Najeriya. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a wurin wani taron manema labarai a ƙarshen mako. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ƙungiyar ta Masiyawa wadda ta kira wani taron manema labaru a garin Zaria ta ce ilmantar da mabiya da bushara na cikin manya-manyan ayyukan da ta tasa a gaba. in ji shugaban kungiyar farfesa dauda ishaya manufofin da muka tasa a gaba na farko dai bishara yin wa'azi a cikin jama'a ko kuma cikin yarukan nan guda uku wato hausawa fulani kanuri krista na biyu kuma taimakon kai da kai na uku kuma muna aikin ilmantar da jama'anmu shi ya sa kaji a jawabi na na yi maganar makarantar rani da muka kafa domin wanda ba su iya karatu da rubutu ba kuma ana ayyukan lafiya muna da ma'aikatan kiwon lafiya da na jinya da na unguwar da suke taimakonmu a waɗannan wurare muna waɗannan ayyukan ɓangaren mata da mata matasa ma na kungiyar sun ce suna ci gaba da ganin nasarori a yadda suke yada manufofin wannan kungiya. Ni ce mai suna Hajara Sama'ila Mamma shugaban mata ta ƙasa. Akwai ci gaban da muka samu musamman da ba mu samu haɗin kan mata daga wurare daban-daban ba musamman jihohin da muke da su. Amma bisa ga kafa wannan kungiya muna da wakilcin mata na kowace jiha daga cikin arewacin najeriya wanda kuma ya haɗa kan mata muna samun ilmantarwa musamman a ƙauyuka inda muna koya mata ayyukan hannu da sauran kuma ayyuka na yara ƙanana marasa lafiya da kuma wayar da kan mata bisa ga cututtukan da suke damun su sunana yakubu ezekiel madaki ni ne shugaban matasa na masihiyawa christian association of nigeria duka wani matashi da yake a kungiyar masihiyawa christian association of nigeria muna jawo su kusa da mu saboda mu ilimantar da su mu nuna musu hanyoyi masu kyau a cikin ayyukan masihiyawa da ma kasa gaba daya. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar Farfesa Dauda Ishaya ya ce ƙungiyar fa tana fama da wasu matsaloli. Matsaloli da yawa kamar su rashin kuɗi, rashin abin hawa, eh, rashin kuɗi ma yin siyasa da sauransu. Na maganar wariyar da kace kuna samu duk da yake ku kuna kiristoci amma wasu 'yan bangare suna wari. Eh ba zan ɓoye maka ba membobinmu da sukan je kudancin Najeriya idan mutum ya tsaya ce shi bahaushe ne Krista ko shi ɗan Fulani ne Krista ko shi Kanuri ne Krista sai ka ga 'yan uwanmu na kudu suna masa wani irin kallo daban kamar shi ba krista na ainihi ba ne kuma mun sha kokawa a taron kungiyar krista ta ƙasa baki ɗaya a ainihin kasida da na gabatar a taron ƙasa na national political reform conference na obasanjo na yi magana da kakkausar murya lokacin akan wannan dama dai da damar mutanen kudancin nigeria na ganin duk bahaushe ko bafin latinin da aka gani musulmi ne abin da kuma wasu ke ganin shi ke kawo kyamar da ake yi wa kiristoci hausawa ko fulani da suka fito daga arewacin wannan ƙasa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Kuma da a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton ana tare ne da yadda sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga baban laida ci gaban labaran duniya dakarun gwamnatin somaliya sun kawo karshen sama da sa'o'i biyar da kungiyar al-shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin magadishu da wasu kananan hukumomi ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta ce jami'an tsaro sun harbe mayakan al-shabab guda shida har lahira a harin na jiya Lahadi. Sanarwar ta kara da cewa an kashe fararen hula biyar tare da jikkata wasu hudu. Gwamnatin Somaliya ta ce maharan na Al-Shabab sun isa haraban ne da kafa suka ɓadda kama suka yi shigar sojojin gwamnati. Harin dai ya fara ne da fashewar wani abu bayan da 'yan bindigar suka kutsa kai cikin ginin. Mataimakin magajin garin Ise Gure ya ce da misalin karfe sha biyu na rana sun kai hari kofar baya da ke kallon gundumar hamarweni da abin ya fashe abokai da dangin mutane kusan 200 da aka kama a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnatin peru sun taru a wajen wani gidan yari na lima jiya lahadi suna neman labarin 'yan uwansu na son in san inda ɗan uwana yake in ji domitila kuspe ɗaya daga cikin mutane da dama da suka taru a wajen hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa da ke yaƙi da ta'addanci kwana ɗaya kafin nan wata motar 'yan sanda ɗauke da makamai ta rafkawa ƙofar ƙarfe ta shiga jami'ar san marcos inda masu zanga-zangar da dama suka kafa sansanin wucin gadi 'yan sanda sun yi kace-kace da gungun masu zanga-zangar a farmakin da suka kai sansanin sannan suka kama mutane 193 suka tafi da su ban yi bacci ba in ji kuspe cikin damuwa game da halin da ɗan uwana ke ciki ya aiko mini da sako ta whatsapp cewa an kama shi To da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Allah yanzu kuma bari mu shakata da wannan faifan. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Allah. Yanzu ko lokaci ne da Nasiru Adamu Elhikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu rubarkan mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto, arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa na birnin Shehu kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar musamman ma dai isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya Habiba Hakimi ta ba mu labarin yadda suka tsallake rijiya da baya a aikin da ya kai su yanki mai hatsarin ziyarta. matasan sun hada da activist hassan binanci musa yahaya muhammad comrade umar bello da'in umar khairi abdullahi abdulaziz muhammad asada aliyu haidar dingyadi bilyamin umar nakasari aminu alhussein amanawa yakubu abubakar da habiba hakimi matasa ku biyo ni mu shiga zauren anguwa muna magana da mai anguwa wani ne wanda aka kashe an shiga gidan shi an kashe shi duk da yake ya shige cikin sirrin ya ɓoye amma duk da aka sai da suka samu sa a kashe shi kuma karshen ta kuma suka ɗauki kuma kuɗaɗe kuma suka je da shi wani tsoho kuma ɗaya kuma suka yi garkuwa da shi aka kawo kuɗin fansa kuma karshen ta kuma suka kashe suka ba shi da gawan nashi daga isamu ba mu yi mintuttuka ba kawai sai aka ce ga ɓarayi nan Kala wajen gudu gaskiya ni da lokacin a rasa ne na kiran ko an ce me faru da ita ko su kari ma na na ne komi na wani yadda shi ta kai na nake buri daga cikin amma habiba ya kuke ina zuwa na abubuwa to ina ne na an eh habiba ya kai kuka tsira <laughs> Allah ya kubutar da mu wanda ka san komi sai idan Allah ya kaddara zai samu bawansa. To idan muka diba kaga cewa su 'yan sanda yana da kyau a ce kwamishinonin 'yan sanda da kuma sector commander na sauran kowane department a ce suna tsayawa wanda za a yi mitin na cewa yanzu lokacin da ake ciki ba sai ta ci a bayar da doka ba no an ba su dokar ce a ci yanzu yan sanda an ba su dokar ne da sun na matsala kawai ki ko akwai abubuwan da na so a ce mun dan kara fahimta nan shine akwai maganar da malam Musa ya dazu ta kishin kasa mm-hmm. abin da zai baka mamaki duk wanda zai shiga aikin dan sanda ko kuma wani aikin samar da tsaro a da za ka ga ya shiga ne da kishin kare kasan shi da makamantansu To amma abubuwa da dama sun sha faruwa kila ka tafi wajen kare kasanka ka sadaukar rayuwarka eh, ga ƙasar kaɗin amma daga ƙarshe za ga idan gidan da kake ciki a matsayin kana jami'an tsaro kila yana cikin barikin da ya danganci na su jami'an tsaro ne za ga an fara bawa iyalanka notice na wata ɗaya su fita gidan su bar wannan gidan da makamantar to kaga duk yanda kake da zil da wannan kishin kasa kai a goban abin naka zai dan rankwashe saboda kaga yanda abin ya faru karshen ta ma hakkin iyalan ka iya fito shi ma ya zama abin da ya riga da ya zama da makamantar su eh to bare <laughs> to Aminu wannan rashin ba da wannan kwarin gwiwar yasa kila wasu jami'ai ba sa sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya ga aikin kenan Eh, sosai amma duk da haka na san ba a rasa ba akwai zakakunan jama'an da ake samu da suke da wannan jira amma dai wannan yana daga cikin abin da yake kashe musu karin gwiwar fitowar su iya gudanar da aikin su yanda ya gara kaga misali ne a matsayina na dan jarida mun sha tattaunawa da irin eh, wannan tattaunawa ta bayan fage irin jami'an tsaro za su iya bayyana maka cewa su da za a ba su dama ko da za a kula da iyalansu to su fa a shirye suke su taudaukar da rayukansu ga kasarsu saboda mi domin gina rayukan yaransu da kuma jikokinsu da su zuwa nan gaba. Mm, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hassan activist ne maganganu da ake yi na harkar tsaro musamman irin yadda su jami'an tsaro idan sun rasa ransu ake ba iyalansu notic ni shaidar nake akwai wani marigayi haka wanda jami'an tsaro na yara su tare da kwamishinan 'yan sanda ina gana jihar kebini ne wanda suka samu hatsari akan hanya ba su jima da rasuwa ba aka ba iyalansa notice cewa su bar gidan wanda ɗaya ne ‘ya'ya ne da yake da su da suna private school amma dole aka yadda su mu da kanmu muka ɗauke su muka yi musu nufan sannan muka kai su makarantar gwamnati don tunda mu bamu da karen da zamu iya kai su private su kaga irin haka yana ɗaya daga cikin abin da ke sa da yawa daga cikin jami'an tsaro ke ɗora jiya baya idan an tura su domin tunanin cewa halin da iyalansu za su shiga na biyu akwai wani yana kawo sanyin gwiwa sosai sosai sosai akwai wata tattauna da muka yi da wasu jami'an tsaro a wani ɗakin taro na american state inda suke gaya muna yadda waɗannan 'yan ta'adda suke da makamai sun ɗara nasu makamai domin ya tabbata mana su bindigogin da suke da su akwai bindigar da halbi uku suka yi za su iya kada gina su kuma suna iya halbi hamsin kila kayan su kada gina kaga dole ya kasance jami'an ɗaro ya hija ba da baya wato akwai manyan su 'yan ta'adda suna da manyan makamai waɗanda za su lokaci guda za su yi mummunan ta'adi wa waje. Tabbas. Wato idan muka Musa ya yake magana. Hmm. Wato idan muka kalli jami'an tsaronmu na Najeriya mu a Afirka. jami'an mu gwargwado mutane ne masu basira, masu hazaƙa, masu sadaukar da rayuwarsu. Kuma suna da talent, suna da kwakwalwa duk girman makamin da ɗan ta'adda yake da shi za mu gani a jarida a tv ma sai kaga sun je da hannu za su kama shi su kawo shi da hannu Ga shi da makamin amma sun kamo shi da hannu saboda baiwa da dabaru na yaƙi da suke da shi to amma kamar irin magana da muka yi ɗazu a baya da kuma wadda shugaban matasa ya yi shine adalci wannan kalmar ta adalci wato da turanci justice duk ita take kawo wani wani ah, ah, tarnaki da hana jami'an tsaro su sadaukar da rayuwarsu wurin gudanar da aikinsu saboda ba a ba su haƙoƙinsu a dakin ma aikin da ya kamata tallafin da ya kamata a basu na abinci dan first aid na maganin gaggawa da sauransu da ya kamata a rika basu ba a basu sa'annan kuma idan muka kalli ta bangare ɗaya, mu kanmu al'umma tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaron zaka ga ba wani kowa yana zargin wani su al'umma suna ganin ba wata kyakkyawan alaka tsakaninsu da su suna zargin kamar akwai wata hanya da jami'an tsaro suke haɗa kai da wasu 'yan ta'adda su kuma 'yan sanda su kuma a ma'aikatanmu jami'an tsaronmu suna ganin a'a wa'annan 'yan ta'addan suna haɗa kai da ɗaiɗaiku daga cikin mutanen gari suna ba su wasu bayanan sarruka amma irin abin da na ambush da ake zuwa a yi musu suna ganin eh, kwanton ɓauna eh, so duka dai wannan abun abun da zai magance shi na cikin gaggawa shine adalci idan shugabanni masu rike da madahun iko suka yi adalci to an magance matsalar tsaro saboda su ne za su ba da dama a yi hukunci su za su sa hannu daga karshe idan alkali ya yi hukunci a kashe dan ta'adda su za su gyara su za su gyara tsarin alkalanci an kamo ɗan ta'adda an hukunta shi an tabbatar da an kashe shi gobe wani ɗan ta'addan gudu zai yi. an zo jami'an tsaro ya yi aikin da ba daidai ba an kama shi an lalabtar da shi dan uwan shi zai kiyaye ya yi aikin kwarai dan sandan nan ma'aikatan nan sun je sun kamo yan ta'adda daga baya kila ta bayan fage sun je sun sa akwai wanda ne na gani da ido na a wani faifai na bidiyo yana bayani an kama shi sau uku dan ta'adda ne yana faɗin an kama shi sau an kama shi na ɗaya an sake shi an kama shi na biyu har wasu oh, ba dai sai an bayyana sauran abubuwan ba dai daga ƙarshe kuma an sake shi har kamu na ƙarshe a nan ne kila aka yi hukunci a kansa so babban hanyar da za a iya magance wa'annan abubuwan shine shugabanni su yi gyara na gaggawa su tabbatar da adalci a cikin shugabancinsu jami'an tsaron na a yi musu adalci al'umma a yi musu adalci za a samu har ila yau Matasa da wannan zamu mu naɗe tabarmar shirin na wannan mako. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin muryar Amurka da matasan na jihar Sokoto, ni na sura da kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Gaida Nasiru da ma'aikaya. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga babban gidan jibrin da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridin ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar nan mai fafutuka kare hakkin bil adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashuwa da aka fi sani da sara ta kai karan shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma ministan shari'a abubakar malami gaban kotu inda take neman kotu ta bi kadin zargin da kungiyar ke yi da cewa an yi karin farashin wutar lantarki a ƙasa ba tare da bin ka'idoji ko hanyoyin da ya dace ba kungiyar sarab da ta yi zargin cewa cewa hukumar da ke kula da rarraba wutar lantarki ta ƙasa ta kau da idanunta a yanda kamfanonin sarrafa wutar lantarki a ƙasar ke karawa al'umma farashin wutar lantarki wutar lantarkin kuma da har yanzu bai isa kowane gida da sako da lunguna na ƙasar ba ita kuwa jaridar da punch ta bayyana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari zai kai ziyarar aiki na yini biyu a birnin lagos inda ake sa ran zai kaddamar da wani sabon tashar jiragen ruwa da kuma wani kamfanin sarrafa shinkafa da ke birnin na Lagos. Kwamishinan yada labarai Mr. Ben Gawa Motosho shine ya sanar da hakan ga manema labarai a Iko. Sai kuma jaridar Premium Times daya ga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka jami'an tsaro a jihar Nasarawa da ke tsakiyar nigeria sun ceto wasu ɗalibai guda biyu 'yan makaranta na firamare daga cikin guda shida da aka sace a wani gari mai suna Alwaza da ke karamar hukumar Doma a jihar ta Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan Rahman Nansar shine ne sanar da hakan ga manema labarai rahotanni na cewa yan bindiga ne dai suka sace ɗaliban a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa makaranta a safiyar juma'an nan sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar gwamnoni a tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti na mutum shida da zai yi aiki da babban bankin tarayyar najeriya domin warware matsalolin da ke tasowa sakamakon matakin da gwamnan babban bankin kasar ya dauka na sauya fasalin kudaden kasar kwamitin na karkashin jagorancin gwamnan jihar anambra professor charles lodo wanda shi ma tsohon gwamnan babban bankin kasar ne da kuma gwamnonin akwa ibom ogun borno plateau da kuma jihar jigawa a matsayin wakilai gwamnonin da ya tun da farko sun bayyana cewa ba su gamsu da matakan da babban bankin kasar ya dauka na sauya fasalin kudaden ba musamman ma dai sanya wa'adi na kawo karshen amfani da tsakkan kudaden lamarin da al'ummar kasar ke kuka a kai sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu aka babban bankin kasar kasar cbn ta umarci 'yan najeriya da kada su karbi tsafin kudaden kasar da bankuna ke bayarwa tuni dai babban bankin kasar ya umarci bankuna da su dakatar da bada tsafin kudi kamar da aka umarce su tun farko tare da sanya sabbin kudi a injinan su na bada kudi wato atm karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ministar harkokin wajen Jamus ta faɗa jiya Lahadi cewa Jamus ba za ta yarda ba idan Poland ta yanke shawarar tura tankunan yaƙi da Jamus ta ƙera zuwa Ukraine don taimakawa a yakin da take yi da 'yan Rasha masu mamaya. Annalena Babok ta shaidawa tashar talabijin ta Faransa LCI cewa yayin da Poland ba ta nemi izini don fitar da tankokin yaƙi biyu kiran Leopard zuwa Ukraine ba, ta ce idan buƙatar hakan ta kasance ba za mu hana ba jirgi kai tsaye daga ƙasar china ya sauka a tsibirin shakatawa na bali da ke ƙasar indonesia a karan farko cikin kusan shekaru uku bayan dakatar da tafiya a tsibirin saboda barkewar annoba akalla mutane 210 ne ke cikin jirgin da kamfanin lion air na indonesia ya haya jiya lahadi na kashen zan da ke lardin gondong da ke kudancin china zuwan jirgin ya biyo bayan matakin da china ta ɗauka na ɗage tsauraran matakan hana zirga-zirga na ƙasa da ƙasa da aka sanar a ranar 8 ga watan janairu hukumomi sun ce wanda ake zargi da harbi a gidan rawa da ke jihar california da ke amurka da ya sanadin mutuwar mutane goma ya harbe kansa har lahira shugaban 'yan sanda na karamar hukumar los angeles robert luna ya ce mutumin ya kashe kansa ne yayin da jami'an 'yan sanda suke dab da motar da ya amfani da ita ya tsere daga wurin da ya yi kokarin yin harbi na biyu. Dakarun gwamnatin Somaliya sun kawo ƙarshen sama da sa'o'i biyar da ƙungiyar Al-Shabab suka yi a ginin ofishin magajin garin birnin Magadishu da wasu ƙananan hukumomi. Ma'aikatar yaɗa labarai, al'adu da yawan buɗe ido ta ce, jami'an tsaro sun harbe mayakan Al-Shabab guda shida har lahira a harin na jiya Lahadi. sanarwar ta kara da cewa an kashe fararen hula biyar tare da jikkata wasu hudu. ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin. Baba ya ko makeri ne nake muku fata alheri. Salamu alaikum.